bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salamu ala nabiyil karim amma ba'd yan uwa masu kallo da sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muke tara ga watan azumin ramadan shekara ta 1441 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to dan uwa wannan wata mai albarka yana da bukatar shi kan shi kana da wani tsari da za ka yi shin a matsayinka na miji mijin matarka a matsayinka na uban 'ya'yanka a matsayinka na wanda kake jagoran gida kun taba zama da kai da iyalanka kun yi buɗe baki shin ka san tasirin wannan zaman da za ku yi ku yi wudu baki da kai da iyalanka a kan tebur guda ko a kan akwashi guda ku taru duk ku ci abinci ka san irin soyayyen da za Allah maɗaukin sarki zai sa da danƙon zumuncin da zai ƙara muku to babu shakka wannan al'amari ne mai matuƙar muhimmanci matarka ta yi wahala ta yi abinci mai kyau ta tsara ka ci ba ka zauna da ita kun ci tare ba ka san yadda za ka irin addu'o'in da za ka yi mata kaya masha Allah wannan abinci ai kin kwashe ladan gaba daya duk kin tafi da ladan domin ke ka shirya mana wannan abincin ga wani ya ci ga wani ma yana santi ga wani babu shakka wannan zai kawo farin ciki da annishuwa da jin daɗi a cikin gidanka sai ya jaddada muku zamantakewanku da kai da 'ya'yanka da kai da matanka da kai da 'yan uwanka ya zama alal aƙalla in ma ba lokaci to ko da a so ɗaya ne a cikin wannan wata mai alfarma ya zama kun zauna kun ci abinci da kai da iyalanka ba wai abincin wato sahuru wannan ya zama dole tun da dama kana gida amma na buɗe baki ɗin nan ya zama a kowane lokaci ka yi ƙoƙari ka zo kun so wani abinci na musamman wasu abubuwa na musamman kamar yadda kake yi kake bayarwa a waje ake ci ko kake zama da abokananka a waje kuke ci to a nan cikin gida ma ka yi za ka ba mu labarin irin canjin da za ka samu za ka ba mu labarin irin jin daɗin da za ka yi za ka ba mu labarin irin annashuwa da ƴaƴanka da matanka da shauran yan uwanku za su yi a wannan da santin abubuwan da zai faru saboda haka wannan azumi ne da yake koyar da mu tarbiyya masu ɗumbin yawa to daga cikin tarbiyyan ya kamata mu ɗauka kar mu ɗauka a waje kawai a har cikin gidanmu muna fata Allah maɗaukin sarki ya dace da ni da kai mu yi alkawari ranar yaushe ne za mu zauna mu ci abinci da iyalanmu ni na zaɓi ranar 27 wanda yake shine ranar da za mu zauna daren 27 shine wanda a wannan ranar kowa zai tsaya ya dage ya ci gaba da ibada duk da ibadu suna zuwa a kowane lokaci amma wannan ranar aka fi sa rai cewa akwai daren lalatar kadari kai kuma yaushe ka zaɓa za ka yi da naka iyalan to ka gaya iyalanka ranar da ka zaɓa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Talk.